wa ya taɓo mana kai ya farfesa.
More music at houseofsongs.com.
Dan Amadu zancen ya nisa.
Na ja a tu saurara ke ji zancen nan.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Wasu al'umma da rashin kihi.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Yau ban kwana da halin kirki.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Tsoro ya biyo sai cikin ɗaki.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Ƙaunar juna ku yi mamaki.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Wasu na shirme wasu shashanci.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Lati wasu masu yi sokanci.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Rashawa wasu har su yi cin hanci.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Su ragwanci har da tumasanci.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Kanda wasu har su yi sakari.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Jiki ya kira su gawawanci.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Ta tashi ga son bambanci.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Rashin haɗin kai ya fi rashin ‘yanci.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Tara kaya ku fito mu yi ba sauke mu raba zance mu yi ba.
Mu gyara kayan ka muke a ƙasa.
Wasu su kuma saɓanin wancan.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Masu kishi marasa tsoro.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Su halin kirki ba sa ƙwauro.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Son juna nan ɗaurin goro.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Kaifi ɗaya ba maganar rinto.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Jajircewa sun ɗauho.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Gaskiya ta zamo musulun zami.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Riya suka ɗaura a burgami.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Jarumta tsanin rike mukami Yara kayan ka muke a ƙasa.
kafa tarihi da kalima Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
kasala za ta haƙa rami Yara kayan ka muke a ƙasa.
ya sadaukarwa sun yi ikami Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
ya haɗin kai sun samu Yara yanci kayan ka muke a ƙasa.
Tara kayan ka na taimai ba mu da hujja in ba mu yara
Mubarak Dusan Bidda.
Tara kayan ka muke a ƙasa farfesan waka ba magaji ba Yara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dambun kuturu ba za mu ki.
Yara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba magaji ba.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bin kuturu ba za mu yi mu gyara kayan ka muke a ƙasa ba ta waye muka zo muku ba. Gara mu gyara tun da halin gyara wata ran gyaran ba zai yiwu ba.
Ya a yi gyara aikinmu ba ta waye maka so a yi ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Jin daɗin inuwar gemu ba a kai ya makoshi har afu Ba ba.
sauke mun raba muka zo ayi ba.
In an ƙi a ɗau bari tun asali yiho ba a ce ba za a ji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
da kayan ka na ce ayi ba sauke mu raba na fito ayi ba Yara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
da kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shehu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
kowa da abin da yake hange ni ma da abin da na hangowa Yara kayan ka muke a ƙasa.
barna ta zabura ta yi rimi komai na dab da ya rushewa Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
aka sam tushe lalatacce rufin sama ya gama yayewa Yara kayan ka muke a ƙasa.
da riko mu yi wata bakar hanci kar mu gamma abun da ba maso Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
An amadu ke mana tambihi farfesa mai kwakwar yara Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Kun san faɗakarwa akwai nauyi amma a cikin haka kwai sira Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ma.
Matafiyar magabata tun baya kwai alakar mage da kimɓera.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Bai san waka ba kowa ba ba zan ji tsoron ɗan da aiko.
Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
Jagoranci ne ba kalko ba a sauke dukan hakokin ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Kunshin da yake da abin cewa amma ya karye ba duba.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
Wasu sun zama masu kawazuci kwaɗayi bai bar su da komai Gyara ba.
kayan ka muke a ƙasa.
Aikin da ya rataya sun watsar ba su san haka zai mana illa. ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
In kun je ina jagoranci fassarar ba wanga jimilla ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Sarakunan al'umma sanya su malaman addinai banyar.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
sannan ku samu hukunta kamar kali hafsoshi na tsaro ban zubda Gyara ba kayan ka muke a ƙasa.
gabanin jam'iyyu su ma akwai misalan da dubban furta Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
da kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
jagoranci ba adalci shugabanni suna faman shirme Gyara kayan ka muke a ƙasa.
jagoranci su su ta ce babu tsoron rabu ku an zarme Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
kaɗan suke aikinsu nagartacce yawansu jagororin sun zame Gyara kayan ka muke a ƙasa.
su ne matsalar farko kun ji in babu jagoranci ba a kai Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
aikin wannan gungun jama'a na da girma ba kwa na wasawa Gyara kayan ka muke a ƙasa.
mu bar jaki mai ta bugun ta yi malamai da sarakai ku yi duba Ba sauke mun raba mu ka zo a a yi kiran ba.
ko mu bi ko da ku da sarakan nan hawa kokin mu ai ba akwai siduba Gyara kayan ka muke a ƙasa.
ku ne jagororin jama'a gyara kaya bai zama raini ba Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
gyara kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
sai wakilci maudu'i na biyu sai da kyakkyawa za a kai wa gaci Yara kayan ka muke a ƙasa.
akwai yawa su ma ga misalai nan amma da yawansu suna bari Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
kamar sanatoci da wakilai haka mambobi karkusa da gaci Yara kayan ka muke a ƙasa.
Sololiya makamanta yawan misalan ban juye duba Yara kayan ka muke a ƙasa farfesan waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
su wakilai ne a tsakani babu hukunci ko da sun girma Yara kayan ka muke a ƙasa.
suna tsakanin shugabanni don mabiya suka samu su tabarma Ba sauke mun raba mu ka zo a yi sai suka zambo la sharar banza amshin shata da rashin girma Gyara kayan ka muke a ƙasa.
dan wakilci ya zam shukar dusa hagu da dama bai amfani ba Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
yan tsiraru masu halin kirki ba su samun duk goyon baya Gyara kayan ka muke a ƙasa.
mazambatansu suke duka rinjaye masu cinya amana ba kunya Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Dangadar da ka girka ta karye ketarawa dole ta zamda wuya.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Matsalar mu ta biyu muna zauna mai wakilin ba ɗan sako ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
Mutalabilin bituwa gal masu wura don ba sa ta kala don aiki ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Shi ne sashin da yake karama in ba su yi aikinsu da kwazo ba.
Ba sauke mun raba muka zo ayi su ba.
galbaro ba aiki na fari ba na baki ba a sauke amanu ba Gyara kayan ka muke a ƙasa.
da kayan ka na te ayi ba sauke maraba na fi so ayi ba Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba ma gaji ba.
da kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
matsalar mu ta uku da ke na so shugabanci ne tushen komai Gyara kayan ka muke a ƙasa.
rashin sa'a lalatattu ne da dun ragamar ba sa komai Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Ita ce ta ukun, ita ce ta ɗayan domin ita ce ɗaurin gwarmai.
Gyara kayan ka muke a Ka ƙasa.
da naman nan suka gwangwa ku shugabanci ba a yi ba shi ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
Majirai da rubabbin shugabanni ko ina reshi kansu yana yado.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Salimai marasa kishi makil marasa kirki ne kan gano.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Matsorata marasa girman yabo ke ta cinya karansu cikin manto.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Da'irar wahala da wuya kullum ɗan ƙasa tamkar mu ba ma fita ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
Misalai na shugabancin nan shugaban ƙasa gwamna furta.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Ciyamomin lokal gaban da ciyamomin masana'anta.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Shugabanci da hukunci wanda dokoki suka lasauta.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Shugabanci ba jagoranci ba wakilancan da na zana.
Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
Tsoguwar tafiyar da muke jama'a shugabanci ai shi ne farko.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Adda ikon juya akaloli su ta aman manufofi mai ƙarfi.
Ba sauke mun raba muka zo ayi ba.
Jirgin da ya zama da rudani ko tsuntsu aka daure ya tsunko.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Da kayan da na zo mai ba wajiga wajiga na zako mai ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa. Farfesan waka ba ma gaji ba.
Da kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bun kuturu ba za mu ki ba.
masu adalci su ne yan kirba yawa ba su kai da su sauyawa Gyara kayan ka muke a ƙasa.
marasa manufa marasa ta ido ga sunan ba sai an yara ba Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
wasu dodaddu wasu shashashu wasu ma ba sai na furta Gyara ba kayan ka muke a ƙasa.
Kasar mu fata ya zama fafata fassarar ba sai mun nema ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
Shugabanci shine dai komai sauran ba sayo ba shi ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Shugabanci bai iya yin komai da sun ci ba ai mana barna ba.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi Da ba.
ina nufin sashe na wakilai jagorori ba na je kai ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Shugabanci, jagoranci da wakilci ban ware kai ba.
Yara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Tara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
Bangare shi na kataɓuzi ya girma shugabanci mun ka rasa kunya.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Taɓarɓarewar komai cancan har wasu ma sun kai wa wuyan hannu.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
Jiya ta wuce yau haka sai dai mu na magantu ko kun ga ko sai kun ji.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
Jama'a ta talauta akwai fata in shugabancin ta bai ɓallewa ba.
Yara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Tara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
Tushe ko saiwa ko jijiya matsalar ga anan mabi ya shigo.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Mabiya su ne suka sauko mai har abin ya matse mu jikin bango.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
Mabiya ne ke zaɓar kowa haka suka wakiltawa a shigo.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Mabiya ke bin jagoranci bijirewa bata kusanto ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa farfesan waka ba magaji ba.
Tara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
Farfesan waka mai duman girke, ku lura abin da nake duba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Mu ne da tuwo mu ne da miya mu ne da hukunci ba su.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
Shugabancin nan in ba mabiya ko faɗa in ba dan tsoro.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Yara kayan ka na zo a yi ba wasa da kalaman baki.
Gyara kayan ka muke a ƙasa farfesan waka ba ma gaji ba.
Yara kayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
Kauce jahilai haka mun ɗora 'yan watan gari ya dummunta.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
Da kansu ya dusar katako bara guzai masu fafatun san.
Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
Ba su tunani ba nazarin komai gida humance ba shi barin din Gyara kayan ka muke a ƙasa.
girman matsalar laifinmu ne bai kyautu mu bar su suna yi ba Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa In kun kunne na uwar shegu dan ban kuturu ba za mu ki ba.
matsalolin ga su muna kallo ba mu san ranar karewa ba Gyara kayan ka muke a ƙasa.
duniya tuni ta tafi ta yi nisa 'yan walawalar mu suna zamba Ba sauke mun raba mu ka zo a yi ba.
Duk wanda muka yi masa bai mana ba in ya dawo ba ma duba masu ba.
Gyara kayan ka muke a ƙasa.
An yi zaɓe ne samun gyara babu sai mu fatattaki 'yan kulun.
Gyara kayan ka muke a ƙasa farfe san waka ba ma gaji ba.
Gyara bayan ka muke a ƙasa.
In kun kunne na uwar shegu dan bin kuturu ba za mu ki ba.
Gyara kayan ka na zo mihi, ba tallata halin mu ba, ba shelara baranar mu ba, ba domin man fi wasun mu ba. Matsala ta ce kafo ina, ina za mu mu dangana. Ko ina ka ga abin tsana, ɗan ƙasa da marazana. In farfesa yau kuka nake, dan amadu sai ruri nake cikin ƙasa komai wahala yake jama'a a ina za mu faki maganin mu daban cutar daban a zaman mu kawai kwaye kuskure mu gyara a zaman mu da babban kuskure mu gyara
More music at In kun houseofsongs.com.
kunne na uwar shegu dan bin kuturu ba za mu ki ba. Za mu ki ba. Za mu ki ba.